وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim eh, assalamu alaikum ya wa musulmi yau asabar takwas ga watan eh, ramadan wato hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da da talatin 1438 wanda ya daidai da uku ga watan Eh, shida miladiya shekara ta dubu da goma sha bakwai karatun da muke da daddare muna cikin suratul bakara yana jin jiya mun kwana aya ta ɗaya za mu tashi aya ta 102 wattaba'u ma tatlu shayatin ya bismillah bismillahir rahim واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون نعم الله يتشير واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يؤلمون الناس السهرة وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نهان فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يضرهم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون wannan aya sababin saukanta kamar da malaman tafsiri da dama suke faɗa cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna tare da wasu yahudawa sai manzo Allah ya ambata musu cewa Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam yana daga cikin annabawan Allah manzannin Allah da Allah ya aiko gabaninsa don su koya mutane addini sai yahudawa da suke wannan gudun suka ce a eh, Sulaiman ce ko Daud Sulaiman ko awwa sai yahudawa da suke tare suka ce a'a su a wurin su Sulaiman ba daga cikin annabawa su sun dauke shi kawai mai sihiri ne wannan ruwa da yake tsallakawa da iska da yake amfani da ita take tafiya da shi da aljanu da yake sa suke musu suke masa wasu aikace aikace da tsuntsaye da yake magana da su duk wannan su auren sihiri ne kawai suka ce sihiri ne ba su yadda manzon Allah ba ne don haka nan su sun bi wani abun da aka ruwaito daga wajen Sulaiman to sun bi shi ne a matsayin mai sihiri ba a matsayin annabin Allah ba manzon Allah ne manzon Allah ba to wannan wani ra'ayi ne na wani bangare daga cikin Yahudawa ba dukansu ba amma dai wanda suka tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin suna da wannan ra'ayi din to lokacin da suka dangana annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam da sihiri sai Allah ya saukar da wannan aya yace wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman sun bi abubuwan da shedanu suke faɗa na ƙarya game da annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam suna nuna annabi Sulaiman mai sihiri ne Allah ya ce a'a wa ma kafara Sulaiman Nabi Sulaiman ba mai sihiri bane kun ga nan an an ambaci abin da eh, suka dangana wa Annabi Sulaiman nan ah, da kafirci me yasa aka dan aka dangana abin da suka suka dangana wa Annabi Sulaiman aka kira shi da kafirci me yasa saboda sihiri kafirci ne shari'ar musulunci wanda ya sihiri kafiri ne kuma hukuncin sa ma aka same shi hukuncin kisa kamar yadda ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake ce mata maimuna tana da wata kuyangarta wanda manzon Allah ya bata kyautarta tana mata hidima sai ta mata sihiri da aka kama ta kashe ta aka aka mata haddi na kisa saboda hakan nan sihiri kafurci ne da aka tunda annabi Sulaiman bai sihiri ba kenan wa ma kafar Sulaimanu Sulaiman annabi Sulaiman bai kafurta ba walakin na shayadi na kafaru shedanun da suke bin yahudawa shedanun da suke cewa annabi Sulaiman mai sihiri ne har suke koya wa mutane to su ne kafirai amma ba annabi Sulaiman ba su ne kafirai walakin na na kafaru me yasa suka kafurta yu'allimuna nasa sihira sun yi imani da sihiri yana cikin aqidansu kuma suna koya wa mutane kenan nan yana nuna cewan. duk wanda ya ɗauki wata mummunan aƙida ya maidaita aƙidarsa yana karantar da mutane to wannan mutum kafiri ne duk wata aƙida ta saba wa musulunci abinda ƙur'ani kenan yake karantarwa sai sa mu'tazila da murji'a da batiniya dalilai da wasu suka ɗauka na irin munanan aƙidunsu suke kafurta su tare da cewa waɗansu sun yi tawakof sun tsaya ba su kafarta su amma suna ce musu fasikai fajirai yan bid'a suka tsaya a nan amma akwai malamai da dama malamai magabata suka ce waɗannan kafirai ne saboda irin munanan aƙidonsu wanda suka saba ma shari'ar musulunci aƙidonsu ne sun yadda da su kuma suna karantar da almajiransu su to kafirai ne to kaga a yanzu ma za iya ɗauka masu irin aƙidu na Ibrahim Inyas, waɗanda suke ce shi Allah ne, har ma ya fi Allah, wato ‘yan haƙiƙa kenan, waɗannan kafirai ne, domin sun yadda da wannan aƙida kuma suna baza cin al'umma. Sai za kwanakin baya can a Kano da aka samu wani da ce irin wannan mai irin wannan aƙida na nuna cewa Ibrahim Inyas Allah ne, har ma suna nuna ma ya fi manzon Allah a wurinsu. ya ma fi Allah ma a wurinsu kotu ta yanke ma shugabansu Abdul Iyas hukuncin kisa tare da cewa muna da tabbacin cewa wannan hukunci ba zartar da shi ba wasu ma suna cewa ma kila ma an ma sake shi to ba mu mamaki ba idan ba kashe shi ba an sake shi saboda mun san gwamnatin ƙasar nan da gwamnatocin kasar nan shari'a musulunci bata dame su ba kuma ita suke yi ba su demokuraɗiyyar su suke yi zagin Allah ko zagin manzon Allah baya daga musu hankali illa iyaka kawai sukan yi ne bisa siyasa kar a ce ba su yi wani abu ba amma har ga Allah wannan ba ba cikin damuwansu ba cikin damuwansu yawa damuwanku ne na ku masu addini wanda in an taba Allah in an taba manzon Allah ku ji hankulin hankalinku ya tashi wanda za ku iya bada rayuwan kuma akai wannan damuwa ne wanda ku na ku ku ayyuhan nasu amma shugabannin siyasa wannan ba shi ne damuwarsu ba Allah ya sauwaka walakin ash kafaru shedanu yahudawa su ne suka kafurta da kuma da ke taimaka musu cikin mutane da aljanu yu'allimuna nasa sira suna koyawa mutane sihiri alhali wa ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa marut to waɗanda masu irin wannan aqida har ma su suna dauka cewa wannan abin da annabi Sulaiman suke dangana sirri zuwa gare shi suna cewa ma ai aqida ce mata wasu mala'iku guda biyu malakai ne tare cin wannan kira ta malakai ne akwai kira da ta zo maimakon malakai ne zai zama kenan mali mali kai ne malakai ne malakai ne mala'iku malakai ne ba sarakuna biyu cewa guda ba to sarakuna sarakuna muke da cikin sarakuna na Yahudawa su ma suna da irin wannan eh, abin nan na sihiri din cewa su ma sun yarda da sihiri kuma eh, sihiri suna yada cikin al'umma alhali in an bi kira ta farko wa ma unzila alal malakaini cewa Allah ya ce ba saukar waɗannan mala'iku guda biyu da suke iddiyayin cewa su ma masihirta ne kuma sun koya mutane sihiri kuma annabi Sulaiman ma su koya masa wannan ma nan a wajen malamai majoritin su suna tafiya kan cewa wannan ma dinnan nafiya ne cewa ba a saukar ma waɗannan mala'iku komai ba a Babila da kuma waɗannan mutane guda da ke ce musu Haruta da Maruta dan Haruta da Maruta malamai da wasu tafiya cewa mutane ne su to ba saukar musu da komai ba na sihiri balle su koya mutane da haka na aka ce wa ma tabi ita ma nafi ne wa ma yu'allimani min ahadin ba su koya ma kowa wani abu kuma ba su kwaikwai komai daga wajen wani ba hatta ya kula inna ma na hannu fitnato balle ma su rika cewa mutane mu bala'i ne mu jarrabawa ne Allah ya turo mu wadda muka koya masa wannan abu ya yi aiki da shi ya kafurta wadda muka koya masa kuma bai yi aiki da shi ba bai kafurta ba wai haka suke gaya mutane ina ina wannan ma nafiya ne tsaruwar suka cewa fala ta kafur kafurta to karka kafurta bai dai kenan da aiki da sihirin da muka koya da muka koya maka alasi ba su koyar da sihiri ba fa yata'allamuna minhuma eh ma yafarriquna bihi bainal mar'i wa zawji balle su koyi abin da za su raba tsakanin mace da mijinta domin suna idiya cewa wani abu da suka koya yana yana in aka karanta wa mutum shi wannan talasin din kuma da kaman malaman tsubbu ma suna cewa akwai abin da ake ce masa khatam na Sulaiman wato kundina Annabi Sulaiman wadan aka karanta ko aka rubuta za a iya raba tsakanin mace da namiji ko da iya sa soyayya ko da iya sa kiyayya wato a sa matan mutum ta so shi ko a sa shi ta ki shi ko kuma wata mata ma haka kawai wadda ba aure tsakaninku suna idan cewa kamar malaman tsubbu za su iya hada soyayya tsakaninku ko za su iya raba soyayya to duk waɗannan ba wani abun da zai faru Eh? sai da izinin Allah wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa bi iznillah ba wani cutar wanda za su yi in ma zai cutar din to ba zai sai da izinin Allah sai da ikonsa baya dan kawai cewa an samo shi daga wannan daga wani an wani ware daga wani an wani an gado shi tun daga wajen Annabi Sulaiman kamar da suke yi a takaice ba wani abin da ya samu mutum sai abin da Allah ya rubuta masa wa ta'allamuna ma yadurruhum suna koyan abin da yake cutar da su wala yanfa'uhum ba dai amfanar da su ba da duk wanda ya je aka bashi ko baro wa uba ko khatam na annabi Sulaiman ya je koya ya zo yana tsubbawa mutane da shi to wannan ya koyi ya kwaikwayi ko ya koyi abin da ba da amfani a wurinsa sai dai cutarwa don ta zai zama boka in ya zama boka kuma kowa ya san hukuncin boka a addinin musulunci Allah ya sauwaka Allah ya ce wa da qad alimu laman ishtarahu sun sani cewa duk wanda ya amfani da wannan sihiri din eh malahu fil akhirati min khalaq ran tashi kiyama bai da wani rabo sai wuta Allah ka tsare mu wala bisa ma sharau bihi anfusahum tirda abin da suka sai da kawunan su da shi ga shari'a suna kallo suka kita suka yi suka yi suka sai bata da kansu kamar sun dauki kansu dai sun bayar suka sayi wuta to Allah ya ce tirda irin wannan sayayya tirda irin wannan sayayya amma laukanu ya lamu da sun san abin da yake biyo ba da sun san haka haka na a takaice dai sihiri a shari'ar musulunci kafurci ne mai sihiri kafiri ne in aka kama shi kuma hukuncinsa kisa ne a shari'ar musulunci da haka duk wanda ya dangana sihiri zuwa gare ka ya ce kai mai sihiri ne to yana nufin kai ba musulmi ba ne don sihiri kafurci ne Allah ya sauwaka ci gaba آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون الله يتشي ولو أنهم آمنوا دامنا وأن متنسوا يهوداوا sun yi imani imani na gaskiya suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke da abin da yake gaya musu na gaskiya game da ainihin annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam wattaqau kuma suka ji tsoron Allah to la masubatun min indillahi khair ladan da za su samu ran tashin kiyama a wurin Allah shine aljanna da wannan shi yafi musu alheri da shi musu alheri amma su ma law kanu ya'lamun da sun sani amma ba san haka ba eh, duk wani wanda yake bin wata bata duk wanda yake bin bata ko da ya san bata ne yake bi to a takaice ya jahilci girman azaban Allah don tashin kiyama domin da ya san tsananin girman azabar Allah bai jahilce ta ba da ba duk duniya ba wanda zai bi wani abu na bata babu shi amma saboda mutane sun jahilci tsananin girman azaban Allah shi yasa suke bin abubuwa da yasa washi da yasa ibnu kasir yake cewa ko da malami ne in dai ya bi wata bata to ana iya kiransa jahili akan cewa ya jahilci girman azaban Allah sai yasa ya aikata wannan abu din domin da ya san tsananin girman azaban Allah da bai yi wannan abu ba yawa to amma rashin sanin hakika ne din kawai yasa mutane suke saba ba Allah Allah ya sauka يا أيها amanu ya يا أيها amanu la taqulu ra'ina wa qulu انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم الله يتي يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا زرنا وللكافرين عذاب وللكافرين عذاب أليم واسمعوا وللكافرين عذاب أليم الله يتي ya yi wallazina amanu ya kuwa da kuka imani sabon manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama la taqulu ra'ina kar ku faɗi wannan kalma ku ce ra'ina maimakon ku ce ra'ina wa qulun zurna ku ce unzurna me sababin saukar wannan aya sababinta malamai na tafsiri wasu ambata cewa shine a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbansa idan suna majalisinsa ba sa son a faɗi wata kalma ko wani hukunci a lokacin da ba sa nan sun fi son komai a faɗa komai abinda mazala dai faɗa na wani hukunci da wani wahayi suna nan a gure ɗin sai sa idan ɗaya daga cikinsu yana majalisin mazala idan zai tashi wata darura tilasta kama ya tashi kamar fitsari ko tofar da yawo ko share majina ko ganawa da wani wanda ya zama tilas to sai amfani da wannan kalma ce ra'ina ra'ina ra'ini to wannan kalma kuma a wajen yahudawa a yaransu tana nufin zagi ne amma sun sabai ba san haka ba su sun ɗauka kawai a larabci ma'ananta a saurare mu a saurare mu sai mun dawo ko a saurara mana mu je mu zo da yawo ko mu zo da manya ko wani abubuwan da ya kamata dai ya zama tilas a fita sai su amfani da wannan kalma su kuma yahudawan suka ji sai su kama dariya suna izgilci da kaga suna zagin kansu to shine sai aka canja musu ko da sun dauka wannan ma'ana ra'ayina a saurare mu to tunda yahuda ga abin da take nufi a wurinsu su to su daina faɗanta me za su faɗa kenan unzurna unzurna da wannan ne malamai suke cewa idan akwai wata kalma wadda take da shubuha ko da take da harcen damo wato guda biyu kenan ɗayanta sharri ne ɗayanta alheri ne to maganin wannan kalma daina amfani da ita kawai kwata-kwata saboda gudun shubuha sai a samu kalmar da ba ta da irin wannan harcen da ɗin baki biyu an gane wannan ah, da wannan ne ma waɗansu malamai suke cewa kamar irin suna na Lut gashi sunan annabin Allah ne alaihi salatu wassalam amma tunda kalmar ta yi kama da wata alfasha ta luwatsi ce eh, suke ma social ne ko mai suke ce mata luwaɗi to kada mutum ya sama kansa suna ko ya sama ɗansa saboda menene tana da harce na damu don wani ya ji za a iya maka izgiri a ce a yi loth kai ɗan luwaɗi ne an gane wannan amma shi tunda a zamanin annabi lutu alaihi salatu a zamaninsa eh, babu wannan Eh, ma'ana na a kalli mutum a matsayin mai luwaɗi a yaren su luɗu kenan fa su ba shi ba matsala ba matsala ba matsala amma yanzu a larabci ta yi kama da alliwata alliwata la'it alliwata ta yi kama da ainihin luwaɗi din fara ga yanzu mutum ba a yi fiɗa ya ce sa masa ɗansa suna lutu a matsayin yana koyi da sunan eh, annabin Allah ba sai ba ka ce duk sunan naki da suka gabata na wasu annabawa can ko na wasu mutanen kirki idan akwai shubuha a ciki to karka samu danka wannan suna din sai sa yanzu sabon ƴaƴan sabon manzala sallallahu alaihi wasallama akwai sunanaki da dama ba za ka ji suna samu ƴaƴansu ba kamar irin su daniyala so ash'aya ba sa sakawa saboda gudun kada a yi zargin a dangana su zuwa ga wasu masu wannan addini ko yahuda ko wasu abubuwa hakan nan sai suna asa asalin sunan da babu shuha a kansa hakan nan kuma duk wata kalma da za a faɗe ta ko da a yarenku ne na Hausa ko a filantanci ko a barbanci ko a wani yare ne in dai za ta iya ɗaukan wani mummunan ma'ana a ta kai ma'ayi mutum izgili da shi to bai kamata wannan kalma din shi ya faɗe ta ko ya furta ta ko ya amfani da ita ba an gane wannan tayi Allah ya ce la kulu ra'ina in kuka zo tashi biyan bukata kar ku yi amfani da wannan kalma ku ce ra'ina wa qulu zurna ku ce unzurna maimakon ku ce menene ra'ina an gane wannan wasma'u ku ji ku saurara abin da ake gaya muku na hukunce Allah wato abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa na wahayi amma walil kafirina su yahudawa kafirai waɗanda suke izgili da wannan kalma azabun alim suna da azaba mai radadi dan tashin kiyama na mu ci gaba ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله يتي ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يقتص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم wannan Allah madaukakin sarki yana bayani ne akan wata hasada da take kulle a cikin zukatan waɗanda ba su yarda da Allah ba ba su yarda da manzancin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama musamman ahlul kitab yahudawa da kirista da kuma shirkan makka suna tsananin hasada da ƙiyayya wa manzon Allah da sahabbansa sai sa kullum su suke kirdado su ji wani sharri ya samu manzon Allah ya samu sahabbansa ya bi bikum dawa'ir kullum suna sauraron su ji wata musiba wani bala'i ya auka ku musulmi to shikenan su. inna ma'akum minal mutarabbisin ba kuna sauraron bala'i ya saurare mu ba ya same mu ba to mu muna dako mu ga da zai same ku yau duk wanda yake fatan wani sharri ya je samu mai da'awa ko mai karantarwa shi kullum abin da yake so kenan a waye gari ya ji to shi kenan ta yin haka Allah dai shike kare bayansa Allah kuma shike keɓanta bayansa da rahama da jin kai da falala ga wanda ya so kuma ba wanda ya sai hana duk duniya duk hasadansa duk hasadansa saraka na mushrikan makka yahudawa sun yi wa muminai hasada iyakan hasada duk wani alheri ba sa son ya samu al'ummar musulmi kuma tun daga wancan lokacin har zuwa yanzu nan da muke magana wallahi makiya musulunci makiya musulmai suna nan suna cike da hasada ba sa son wani alheri ya samu musulmai shine Allah yake cewa ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ولا walal mushrikin Allah ce da waɗanda aka ba su littafi da mushrikai wato na makka kenan wanda ba ba su littafi ba ba ɗaya daga cikin su wanda yake fata wanda yake buri wanda yake so an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum ba wanda yake fata wani a saukar muku wani abu daga wurin Allah na alheri ba su bukata in sun ji kaman su mutu ba su so amma to ya dasi wallahu yaktasu bi rahmatihi man yasha Allah shi yake kebance wanda yake so da rahamansa ya bashi shi ya kebance manzon Allah ya bashi annabta yasa shine annabi manzo na ƙarshen zamani wanda kuma daga shi babu wani annabi ba wani manzo amma yahuda ba su haka ba su abin da suke so a fitar da shi a cikin ƙungiyarsu ta yahudawa a fitar da shi a ina a cikin ƙungiyarsu ta yahudawa ba sa son haka to amma to me yasa mushrikan makka kuma manzo Allah gashi a cikin su yake jinsin su ne balarabe ne kamar su su kuma me yasa suke hasada ba su san kuma a bashi annabci shi ma ba su san wani alheri me za me yasa muke gani yahuda mun san dalili kungiya ne da kungiyanci ba wani abu bane ba su san tunda shi ba ba yahude bane haka da ba su san wani alheri ya same shi to amma su mushrikan makka fa me ya taso bayan qur'anin nan daukaka ne gare su innahu zikrul laka wa liqaumin وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وإنه لذكر لك ولقومك الله ce Qur'anin nan ɗaukaka ne gare ka kai manzon Allah ɗaukaka ne ga larabawa sunan ku zai dawwama watakan ana karantawa tunda da larabci ake amma me yasa su ma ba sa fata wani alheri ya sauka zuwa ga manzon Allah da sauran mu'minai suke tare da shi me yasa me kuke ganin na'am yawwa وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يا to wannan shine akida su suka ce in Qur'ani gaskiya ne a saukar ma waɗansu mutane guda biyu manya manya wanda suke cikin manyan garuruwa an gane su suna ganin ya kamata Qur'ani na inda ya sauka saukar ma sarakuna sarakunan kuma sanannu wanda suka san su tun zamanin jahiliya amma ba maraya matalauci wanda har ta kai ma yana wo wata yana yi wata mace ma kasuwanci Khadija a ce kuma shine wai annabi manzo da zamu zo mu taru a gindinsa muna jin Allah ya ce annabi ya ce su ba su yadda ba to kaga kenan suna su menene kenan tsantsan hasada ne Sai za ka saukar da sura su kutum suratul menene suratul suratul falaq min sharri hasidin idza hasad su tsantsan hasada ne ya kamata in qur'ani da ayi wahayinsa a saukar ma wanda su suke ganin mai daraja mai kima kamar yanzu in ilimi ne ma masu hasada suna ganin ya kamata wanda su suke ganin shi cancanta Allah ya bashi musamman ma ilimin addini su suke ganin a nasu ra'ayin a hasada irin nasu su ne kawai shi ne suke gani ya kamata a bashi amma wani wanda ba kowa ba a ce ya san wani abu na addini har za su saurare shi me yake cewa me yake faɗa suna ganin wannan abu ne shawun it ba wani abu bane na haka nan duk wani abu da mutum zai yi zaka samu akwai misalin kwatankwacin sa ya wuce ko ya gabata akwai wanda suka irin wannan so gaskiyar magana larabawa su hasada ne in ba dan hasada ba ai manzon Allah jinsin ne Qur'ani ma ya tabbatar inda yake cewa min anfusikum wa laqad ja'akum rasulun ja'akum rasulun min anfusikum harisun 'alaykum bil mu'minina Allah ya ce yana cikin ni'iman da muka yi muku wannan annabi daga jinsin ku yake na larabawa daga jinsin ku ne kuma duk abin da zai same ku na tashin hankali ko na musiba ko na bala'i ko wahala baya so baya so amma duk da haka da tausayin manzon Allah ɗin nan da jin kansa da rahamansa da son ya kamatansa amma duda da haka yan hasada sai da suka masa hasada kuma daga jinsinsa haka da ba wani wanda Allah dai bashi wata ni'ima ya ce ba da masa hasada ba babu shi kuma shi mai hasada duk yadda kai ba za ka gamsar da shi ba ba gamsar da mai hasada da mai hasada da mai son zuciya da jahili waɗannan ba a gamsar da su jahili in kana so ka gamsar da shi da ilimi ne to shi bai da ilimi ba zai gamsu ba shi kuma mai son zuciya in kana so ka gamsar da shi abin da aka faɗa ya saba ma son zuciyarsa to tunda ya saba ma son zuciyarsa kaga ba bi ba mai maka hasada kuma shi so ma yake maka halaka ka halaka ma sai za malamai suka ce mutane jinsin mutane uku nan ba a gamsar da su ba a gamsar da su mai hasada mai son zuciya tsananin jahili sai dan da kai abun ka kawai ka je kai tai ba ruwanka da su amma ba za ka gamsar da su ba saraka nan larabawa hasada ta ɗebe su suke yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ganin shi ba kowa bane a yadda suka ɗauka ganin shi maraya ne ganin shi talaka ne ya kamata a ce kuma shine annabin Allah manzon Allah da zo su taru a gindinsa so suna ji ba har ma akwai lokacin da suka kafa suka kafa sharadi suka tura delegate wajen manzon Allah suka ce masa to kana ta wazi kana son mu zo mu saurare ka mu ji abin da kake faɗa ga daga to in kana son mu saurare ka to ka kori wannan ayyuhan nasu dan talakawan mu ba za mu zo mu zauna cikin waɗannan kwashi korab eh, talakawa ga mu ga su a'a Allah ya ce a'a karka kore su wala tadarrul ladina واصبر نفسك مع طيب. الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه آه. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا wanda yazo wala tatrudil ladina amanu wala ta tatrudil ladina yad'una rabbahum wal'ashi ya yuri, ashi wata wajha ma alayka min hisabihim min shay'in wama min hisabika alayhim min shay'in فتطردهم نعم فتطردهم فتكون من الظالمين har Allah ya ce ƙarshe ba ce su ma zalunci ne ta ce karka kori waɗannan bayan Allah wadda suke bauta ma Allah safiya da maraice wadda kuma yuridu na wajaha suna yi ne don Allah kawai talakawa kenan muminai sahabban manzon Allah wadda waɗancan manya-manyan 'yan siyasa ɗin waccan manya-manyan 'yan siyasa ɗin wadda suke ce ba zo da babban rigansu su zauna a cikinsu suna sauraron ƙur'ani suna sauraron sunna a cikinsu ba a'a su sun fi karfin haka sai za in manzo Allah yana so a saurare shi to ya kori waɗannan talakawa Allah ya ce a'a hisabin su hisabin aikin da suka yi su talakawan nan baya wuyanka naka nan naka baya wuyan su duk yana hannun Allah ne in ka kore su aka zama cikin azzalumai za ka zama cikin azzalumai saboda haka nan shirkan makka sun yi ya kokarin saboda hasada da girman kai da nuna isa su sun fi karfin su zauna su saurari qur'ani a bakin manzon Allah sai sa ma abun haka yake tafiya har zuwa yanzu da wuya ga wani babban dan siyasa wanda ya kai mukalin dan majalisa ko na jiha da zai je wajen wani tafsiri ya saurari wani malami wanda yi kokarin ma in ya kai to zai masallacin ne a gidansa ya kira malamin <laughs> ba haka bane ya kira malamin ya zo gidansa a dan baje dan shinkafa shi malamin fa kenan da dan shuga da dan dubu ishirin na sallama an gama ramadana shi kenan sai wani wani shekara kuma Allah ya zawaka to ai su ma malaman da suke yin haka suna zuwa da darajar ilimi ne ilimi ba baya bin mutane gidajensu ilimi bin su ake kaga imamu malik imam malik ya faɗa yace al ilmu la yati ila nas wa inna ma yu'ta ilaihi ko wa inna ma nasu ilaihi wannan ya faru da Imam Malik lokacin Haruna Rashid khalifa shugaban kasa ma na duniya ba wai ba wai ko gwamna ko dan majalisa ba yace imamu ali ya zo gidansa ya karantar imamu ali ya ce aje a gaya masa ilimi baya bin mutane har gidansu mutane su suke bin ilimi in shugaban kasa ya yarda ya zo nan <laughs> ya zo ga malaman ku da su yadda za su yi wannan ai wani aka ce gwamna yana yana kiransa to kafin yana saba rigar shi sama da sauri yana tuntube yana <laughs> tuntube ya sha romo ta <laughs> duk wannan gaskiya zu da darajar ilimi ne wallahi magabatanmu suna nisantan masu mulki kai a zamanin magabatansu ma abun suka ne ga mutum idan aka ga yana yawan kai da kawowa a gidan masu mulki kawai ya isa duniya wannan ba mutumin kirki ba in yana kaiwa da kawowa to kaga wancan lokacin ma lokacin da ana ganin masu mulkin suna da dan dama dama me kace yanzu me kace yanzu da gaskiya lokacin malamai suna suna zo da darajar ilimi din nan da Allah ya ba suna zo da shi wanda kuma su ya kamata su kame su ɗaukaka wannan ilimi su bashi shi darajar da Allah ya bashi. su nuna ba abin da ya kai shi ma balle ya fi shi su nuna ba abin da ya kai shi kuɗi bai kai shi ba mukami bai kai shi ba magabata ma sun cewa suke yi da sarakuna da 'ya'yansu da fadawansu da mukarrabansu sun san halin da malamai suke ciki na nutsuwa na jin daɗi da sun yaƙe su akan wannan ni'ima don su kwace ta amma ba su sani ba su mulkin su kawai ya dame su su mulkin su ya dame su الله يسوق آمين والله يكتسب رحمته من يشاء الله انا كيف انت ودي سو ده رحمه سي باشي دوكاكا يا باشي فلالا يا باشي اديني والله ذو الفضل العظيم الله شيني ما ابوچن فلالا مي غيرما نعم شيغبا ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير الله يتي ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير Allah ya ce babu wata aya da da share hukuncinta aunusa ko mu ɗage ta daga cikin Qur'ani ya zanto kenan ba tilawanta ba hukuncinta eh la tafi khairin minha da mu zo da wadda tafi ta alheri Au misla ko kwatankwacin ta wajen lada wajen hukunci to wannan ya tabbatar da abin da ahli sunna suke tafiya akai cewan akwai annasku shine a shafe hukuncin aya shafe wannan nau'i nau'i ne akwai nasku wanda ake shafe eh, hukuncin amma karatun yana nan a Qur'ani ma ma yurfa'u hukumuhu wa yabqa naskuhu an ɗauke hukuncin amma karatun yana nan a Qur'ani ana karantawa ana samun lada wannan nau'i akwai shi a cikin Qur'ani domin aya ta wasiya in tarak khairan alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabin kakatina kutiba alaikum idha hadara أحدكم الموت in ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين يوا kaga wannan aya karatun yana nan amma hukuncin sa an daga ba aiki da shi cewa an wajabta muku idan mutum ya ga mutuwa ta zo masa in zai yi wasiya ta yi wasiya ma 'yan uwansa na kusa lil akrabin wanda iyayensa biye yi wasiyan abin da da a bar musu to lokacin da aka sha ayan rabon gado ta zo a cikin suratun nisa yusikumullahu fi auladikum lidhakari yusikumullahu fi auladikum lidhakari fa in kunna nisaa فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين أو آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما يوا ما نسجله ka ji wanda wannan wannan yayi kan maganan ya mutu ya bar ma'aifiyarsa da ƴan uwansa kaga nan abinda Qur'ani yake cewa fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus ne malamai suke cewa idan mutum ya bar ‘yan uwa sun wuce biyu sun kai uku, to za su ɗauki uwar daga sulusi su mai da ita mai kenan sulusi da nassin Qur'ani. An gane wani wannan ne hukuncin. Allah ya ce, Yusi kuma Allah fi auladikum lizzakari mithil hazzul unsayin fa in kunna nisa'an fawqa sanatayn falahunna sulusa ma tarak fa in kanat wahidatan falahan nisfu ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه سدس an gane a takaice wannan aya da ke cikin suratul nisa Allah ya tabbatar da cewa ta shafe wancan maganan wasiya babu tun daga shi an riga an raba ga na uba ga na uwa ga na yan uwa cewan kai mamaci kai wasiya a basu kaza a basu kaza wannan babu shi waccar wannan hukunci eh kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut an riga an shafe amma an ka karanta kana da lada goma ko wani harafi daya an gane wannan so akwai kuma wadda uh, nusikha hukumuhu wa khattuhu an shafe hukuncin an kuma shafe rubutu baya qur'ani baya hukuncin ina za mu samu wannan tunda babu shi a qur'ani wata rana wani sahabi ya tashi da daddare zai yi tahajjudi sallan nafila akwai wasu ayoyi wadda ya haddace a wata ruwaya ma aka ce wata sura ya haddace ta ya tabbatar da mazala ya karantar da shi da ya tashi zai tahajjudi ya karanta ta sai ne ta ɗaya mai rasa ko aya ɗaya gagara kawowa da gari ya waye sai yake gaya wa abokansa makwabtansa ya ce kai ne ba akwai wata sura ko akwai wasu ayoyi wanda na tabbatar da manzo Allah ya karantar da mu su waɗannan amma na ta da yi bila na nemi ɗaya na rasa sai suka ce to ai mu ma mun samu irin wannan mu ma mun samu irin wannan akwai irin wannan mu ma mun nemi mu karanta mu rasa sai suka je wajen manzon Allah suka gaya mana cewa ga abin da yake wajen manzon Allah to ai shi ma haka ya faru da haka wannan sanukuri uka falatansa illa ma sha Allah za mu karantar da kai alqur'ani ba abin da zaka mance sai abin da Allah ya so kenan wanda aka cire shi da Qur'ani sai Allah ya dauke shi kawai an masa wahayin amma menene Allah ya dauke to kaga an dauke karatun an dauke hukuncin dan babu shi an gane akwai kuma manusika qira'atuhu wa tilawatuhu wa lafzuhu eh wa baqiya hukumuhu akwai abin da an shafe karatunsa baya Qur'ani labazinsa baya Qur'ani da yake gaban mu amma hukuncin yana nan الشيخ والشيكة إذا زنيا فاجلدوهما البتة albatta من min Allah ya ce, Idan wadda ya taɓa yin aure, ko ta taɓa yin aure suka yi zina shine a wa shekatu, ana nufin muhusin kenan. Wadda ya taɓa yin aure ko mace, ko wadda ya taɓa aure namijin sun yi zina, a jefe su su mutu. Kaga ba za ka samu na Ƙur'ani ba, abun da yake cikin Qur'ani kawai shine aljaldu fajliduhum samanina jalda الزانية والزاني كان الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة نعم ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر نعم وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين جيد جيد Allah يتي الزانية والزاني فجلدوا كل kulla wahidin مئة جلدة ولا wala بهما رأفة في دين الله in كنتم تؤمنون بالله واليوم Allah ya aka kama ta mace da mazinaci namiji kowanne a masa bulala ɗari to wannan gairu ke kenan wanda bai taba yin aure ba saurayi ko budurwa wanda bai taba yin aure ba an gane to amma ina hukuncin kuma jefewa a qur'ani babu shi ba lafazin sa amma hukuncin yana nan sai sa yan mu'tazila da yuna suke kalubalantan ahli sunna suke ce musu kun ce ana jefewa to ina ina ayan jefewa take a cikin qur'ani su ba sai da hadisin manzo Allah ba balle su je su gani ‘yan ƙala ƙato, ɗan zuwa sai da hadisi ba, ƙur'ani ne kawai, balle su ga cewa e eh, don wata rana ina jin Umar ne yake cewa, da ku tuna maganan Umar, da yake cewa kada fa tafiya ta yi tafiya, mutum yana kwance yana kishin gida kan kujeransa, ya ji daɗi, ya rika cewa ai babu jefewa a cikin musulunci, ya ce, ya ce, mu Allah ya jefe mu ma mun jefe. Sha zamanin mazala ya yi jiba mu ma mun jefe masu dace. ka kada ta yi tafiya ta yi tafiya mun kawai don ya ji daɗin kujerar sai da shi gida ce babu jefe ya ce akwai. Yana ishara da cewa eh ayar da ta sauka da magana jefa azaniyatu wazani eh, a shekhu wa shekatu idza zana ya wajadu yuba aljanna da yana qur'ani ana karantawa daga baya aka cire karatun amma fa baki hukum hukuncin yana nan an gane wannan Manan nan sak min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha Allah ya ce ba wata aya da zamu shafe hukuncin ta ko mu dauke ta illa ba ce mun zo da mafi alheri gare ta ko kwatankwacin ta alam ta alam anna ala kulli shay kai mutum baka sani bane Allah yana da iko bisa komai abin da ya ga dama shi yake da iko ya shafe ko ya tabbatar ba wanda zai ce masa don me an gane wannan yawa eh, yan wani bangare na shi'a da mutazila suna cewa idan an yarda da jefewa to an yarda da kenan cewan akwai wata kalma da suke suke amfani da ita waya tuna kalma akwai wani istilahi da suke tare suke amfani da wannan kalma din na manta wannan istilahi istilahi wata kalma suke amfani da kan wannan matsala ba wanda ya tuna wannan kalma ka tuna albada yawwa ka ji ko albada'atu ita ce albada'atu suka ce idan an yarda da nasuku mun yarda da albada'atu kenan alallah albada'atu shine da baka gano abu ba da baya daga baya ne ka gano ko gane bane wai kenan suke cewa idan mu wala sunna mun yadda akwai sokewa to kenan mun yarda da albada'atu alallah cewa kenan Allah da ya saukar da wannan aya bai san cewa bata dace ba Allah ne ya ce masa bai sani ba Allah bai san akwai wadda ta fita alheri ba Allah ne bai sani ba wai daga baya da ya gano sai ya dage ta ya kawo wata haka hali sunna suka faɗa a ba wannan ita ce aqidar mu ba mu aqidar mu ai ya faɗa na ati bi khairin minha da tausayin sa ne da rahamarsa sai ya kawo mana wadda ta fita baya kan da bai sani ba an gane wannan ah. hatta abubuwan da suka dinga sauka a cikin Qur'ani ai wasu sauka ne hasab waqa'i hasab na as'ilatin nas tambayoyin mutane wanda kuma tun kafin mutanen ma sabon malala ma su zo su yi tambayan ai qur'ani an riga an an gama menene saukar da shi yana baitul izza ko ba haka bane to ya kai haka ya kai haka ne haka ne kafin sabon su zo su yi tambayoyin da har zama sababin saukan ayan dama qur'ani an saukar da shi Tama matsayin sa na sanin gaibi shikenan ya hukunta qur'ani wanda dai tambaya rana kaza don haka nan an da saukar da aya ko an saukar da aya makamancin tambayan da zai sai a ce kuma albada'atu ne Allah ya sauwaka ah, kusan ah, lokaci yayi mun kwana aya ta 106 idan Allah ya nuna mana gobe za mu tashi aya ta 107 tare da cewa yau gashi Allah ya saukar mana da ni'imarsa ta ruwa alhamdulillah eh, malam zai karanta mana tambayoyi kafin nan wala akwai wata mata baiwar Allah ita kadai Qur'ani ya saba wajen 50 ta kawo kaga hamsin Qur'ani yanzu ya kai naira dubu dubu irin wanda ya wuce haka ma kaga ta ba kawo saboda dubu hamsin kenan Allah saka mata da aljanna Allah ya biya ta katan guda ta kawo ita kadai Allah ya saka mata na'am Assalamu alaikum wannan tana tambayar cewa mace mai shayarwa idan ba ta da abin da za ta ciyar ya za ta yi. Wadda ba ta mace mai shayarwa wadda ba ta da abin da za ta ciyar mijinta kuma ba zai ciyar mata ba a cikin waliyanta ba wadda zai ciyar mata to sai ta kai ga ramawa sai ta rama abin da ta sha sai ta rama in kuma ba za ta rama ba ba za ta iya ramawa ba saboda wata cuta to la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ya komai ya fadi a kanta an gane wannan yawwa Allahu a'lam na'am a wannan kuma tambaya matsayin aski a a dan dakata ai ina ganin kai akwai dan bayanin da zan yi eh, kan magana neman taimakon nan akwai wani bawan Allah wanda Allah ya jarrabe shi ina jin ko yana nan masallacin ko bai samu ya zo ba ya zo shi bai zo ba ko Allah ya jarrabe shi da cuta ta hanta wanda kwanakin baya ya zo wuri na nima na taimaka masa eh, da abubuwan da dai sukanin da dai sayi magani eh, daga baya kuma ciwon dai har yanzu yana tare da shi to sai aka ce masa ya je CT scanning wanda CT scanning din nan yana da tsada kai akwai shekara biyu da uku da ya wuce na taɓa yi wa ‘yata a Kano wajen dubu talatin muka biya a wancan lokacin. To yanzu ma wasu gurin ya kai kamar dubu arba'in ko dubu arba'in da biyar ba irin ordinary scan ne wanda ake bane city scan eh fifty thousand ne ma yanzu kun ji ko dubu hamsin city scanning kuma bayi da shi ya sake dawowa yana neman taimako shi ne ce to yanzu ka za mu kai kokon ka zuwa wajen mutane tunda da na taimaka maka individually ban bari aka nema cikin jama'a ba to amma tun da ya sake dawowa to gaskiya ana neman taimako yawwa eh, Allah ya jarabe shi da wannan cuta Allah ya sauwaka masa cutan hanta wata cuta ne mai wahalan warkewa yana da wahalan warkewa Allah ya bashi lafiya don haka na ya jama'a eh, taimaka masa Allah ya bashi lafiya duk wanda Allah eh, ya sa yake da lafiya gaskiya ya gode ma Allah lafiya ba karamin ni'ima ne ga ko baka da ko kobo Allah ya baka lafiya an gama maka komai ka ce alhamdulillah an gane wannan domin aka baka kuɗin ma baka da lafiya ai kuɗin zaka bayar ka nemi lafiya mutane nawa ne suka ɗabi dukiya na suka tafi kasashen waje aka je kuma a kashe kuɗin ma ba a samu lafiyan ba karshe su dawo su mutu ko ba haka bane saboda kan lafiya ba karamin ni'ima ne ga mutum ba Allah ya bashi lafiya na'am ci gaba me tambayar rai aski ana tambaya game da aski wai shi aski ah, addini ne aski hmm. eh aski dai zama addini idan a aikin haji ko umura idan kai umura ana so kai aski wajibi ne ma in kai aikin haji ana so kai aski wajibi ne amma haka kawai zaman gida da aski da rashin aski duk daidai ne illa iyaka ba a son ka bar gashin ka duzuzu ya maka yawa ba gyarawa yadda zai hana ruwa na wankan janaba ko wani abin nan ya shiga amma kana iya barin kanka da gashi amma kar yawa zama duzu ya bata maka eh, sura amma magana cewa aski ibada ne sai aikin haji aikin haji kan ibada ne yawa ko sai sai ko aski qur'ani ma ya ambata muhallikina ru'usuhum yawa masu aski kawun su na'am bismillah a wannan kuma tambaya matsayin hoto wato ganin cewa haramu ne ya hoton bidiyo shi a wani matsayin malamai suka sani to hoto na bidiyo ana saka shi kaman madubi kaman ka tsaya a ruwa eh, cewan idan ka tsaya a ruwa za ka ga hotonka ruwan yana nan garau idan ka kawo hoton naka ya kawo in ka tsaya a madubi za ka ga hotonka za ka ga suranka in ka kawo ya kawo to suka ce bidiyo ma haka yake in ka bude za ka gani in ka so za ka kawo da shi in ka kashe bidiyo ɗin kuma sura ce taharika a bidiyo ana ganin kana motsi kai da kai wannan bai kama da gunki ba amma shi hoto irin wanda ɗauka zo a manna wannan kaman gunki ne yau yana nan gobe yana nan jibi yana nan ko ina an a falo ne a ɗaki ne kaga ya sha da na bidiyo kawai ka bude kuma shi na bidiyo ma manufansa ba hoton ba ne manufansa menene saƙon saƙon amma shi hoto da ake saka a ɗakunan mutane fa asalin manufarsa menene hoton ne haka yawancin malamai ba su saka na bidiyo a cikin haramun ba Allahu alam yawancin malamai saka ba nan ba tambayar matsayin mutum ya sallah yana fuskantar kabari ko a makabarta mutum ya sallah yana fuskantar kabari kabarin ce an hana eh, an hana fuskantar kabari an hana yawa an hana yawa akwai hadisin ma da manzo Allah ya ce Allah ya la'anci Yahudawa saboda idan wani daga babba daga cikin su ya mutu ko annabi ko wani wanda suke ganin waliyi ne sai su yi kabari sai su yi masallaci ko wajen ibada akan kabarin sa in suna sallah suna fuskantar sa manzo Allah ya ce Allah ya tsine musu albarka masu wannan saboda kana mutum ba zai zo ya sallah yana fuskantar kabari ba ko nawaye ko nawaye ah, sai alhamdulillah yanzu kabarin manzo Allah da yake masallacin sa a Madina ba a fuskantar sa ta gefe haka aka mai da shi an kewaye shi a jikin gidansa ba a fuskantar sa ba a fuskantar sa na'am saura minti biyu tak to malam anta na'am eh shabu turare a ah, ba ya kare azumi a ah. ai abin da ya shiga cikin ciki ne yake karya azumi amma dan ka shafa a jikinka ka shafa mai mai kanshi ka shafa turare mai kanshi ba karya azumi in ka gani maganan turare ko mai mai kanshi sai aikin haji ne aikin haji ne idan mutum ya riga sha ihrami ba a sa turare ba a sa mai mai kanshi amma azumi ba komai da ka yi wanka ka sa eh, turarenka ba matsala yi baya karyawa na'am eh, wani na'am mutum yake yake yin suhur ya ji an ta a ta yi magana ta kare kuma da an yi ikama kan daji ga sallah ka tabbatar wani mahaukacin limami ne zai yadda a ta da yadda ta da ikama ya sallah alfijir bai keto ba a idan ka ji masallatayya suna ta da ikama a magana shi ma abubakar ai ba ikama aka tayar ba mai kiran sallah ne masa tawaye wanda shi lokacin kuma yana da kina alfijir bai keto ba yawa amma ba zai a ce wai ana tare da kama kuma ba maganar suhur kuma ya wuce ai na'am wani lokaci ya cika chip chip to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka